Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Raina Kama, wanda Bilkisu Ibrahim wacce kuka fi sani da Bilin Abdul ta rubuta muku shi, wanda yake zuwa muku daga tashar Dausayi TV Channel, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin, a ƙarƙashin jagorancin Abban Dausayi. A baya mun tsaya ne a inda Ni ma na yi lif har da ƙoƙarin mai da martani. Sai da na zai kama wata tashar na azamar tsaida shi ta hanyar faɗin. Please yallaɓai kyamara. Ko da inda ta dawo sai ta haɗa masu Aryan kayansu da nufin su koma wajen maman siya Hamid har ta dawo. Amma suka tubure akan ba za su je ba su uncle ya ce zai zo ya kai su wajen antinsu. Tun inda na lallashinsa har ta kai ga mammake suka fara kuka daga nan suka yi barcin dole. Bata fasa haɗa kayan ba ta gama tsaf ta ɗauki akwatin zuwa ɗakin maman siya Hamid. Su Binta kawai ta iske a falo suna kallo. Aminu ya ce, Innar ‘yan biyu ina za ki da daddare? Marmashi ina ta masa tana faɗin kayan sa Aryan ne Aminu. Bata gama rufe baki ba maman siya Hamid ta fito. Ganin Inna su Munufiya da kaya sai ta haɗe fuska. Inna bata damu ba ta ce, ga kayan su Aryan sai su dawo nan da zama kafin na dawo. To, Kawai maman siya hami ta ce tana kawar da kai gefe. Ran inna ya so su amma sai bata ce komai ba ta ajiye ta fice jiki a sanyaye. Da murna Hanif ya tashi zai ɗau jakar ya kai ɗakinsa amma sai maman ta watsa masa harara. Babu shiri ya koma ya zauna. Jakar dai sai a nan ta kwana. Bata ɗauka ba bata bar 'ya'yanta sun ɗauka ba. Saboda baƙin cikin inna za ta je tiyar Abba ba ita ba. Allah ya kyauta. Dakatawa ya daga abin da yake ya buɗe idanu a hankali a kan ta bari a ƙasa-ƙasa ya furta kyamara. Kaina na ɗaga masa ba tare da na buɗe ido ba. Bai kuma cewa komai ba ya koma ya kwanta yana furtar da huci mai zafi daga bakinsa. Sai kuma ya cije lips yana gyara kwanciya da sake rungume ni kawai. Idona na buɗe a tsorace, a zato na zai ci gaba ne sai na ga ba haka bane A cikin kunne na ya furta, "Barci please." Kallonsa ne ta gefen ido sai na ga idonsa a rufe, ni ma ba ni da zaɓin da ya wuce na rufe nawan, don haka na lumshe kawai. Ni sai barcin ya ɗauke ni amma shi ya ƙaurace ma idonsa. Mamakin firici na ya damu zuciyarsa, dama ya daɗe yana zargin akwai kyamara a ɗakin nan nasa, sai dai ba wai ya tabbatar taɓa gurin dubawa ba. Da wannan tunanin ya cinye lokacin barcinsa har aka ƙara kiran sallar la'asar. Buɗe idanunsa ya akan a kan fuskata ya ɗan tsura min ido na wasu time. Sai ya gabar cin ya Kau da idonsa ya yi cike da basarwa sai kuma ya janye ni daga jikinsa. Yana yunƙurin tashi. Hakan ne ya saka ni farkawa ni ma. Na tashi da hanzari na ina gyara rigata. Sai kuma na sauka na fice ba tare da na ko shi ba. Bi na yi da kallo har na fice sannan ya janye yana taɓe baki. Ban kuma jin labarin Galadima ba har dare ya yi. Na fito wanka ina shirin barci ya shigo. Yau dai babu laptop ɗin ƙaddara, daga shi sai phone guda ɗaya ma. Yana sanye da kayan barci kalar ƙwaiduwar ƙwai masu duhu. Zama ya kujerar da ke cikin ɗakin yayin da ni kuma na ƙarasa saka hijab ɗin da na jawo. Babu walwala ko alamar wasa kwata-kwata a fes nashi, Da haka ni ma sai na kama kaina. Cikin sa ya ce, mu yi magana mana. Kallonsa na ɗan sai kuma na amsa da ina jinka ka. Ɗago ido ya muka kalli juna da ido ya mun nuni da bakin gadon. Ban musa ba na zo na zauna, amma sai na yi ƙasa da kaina ina wasa da zoben hannuna. Mai da kallon sai ga zoben da nake jujjuya kusan mintuna huɗu, har na ɗauka ya ma fasa magana, na ɗago na kalle shi. Ya kaure kai gefe yana faɗin wa ya faɗa miki da CCTV kyamara a ɗakina. Ni ma ban kalle shi ba na bashi amsa a takai. Ba kai ka saka kayar ka ba dan ni? Da mamaki ya kalle ni sai kuma ya kausasa muryarsa. Munaya, seriously nake miki magana na ɗan razana amma sai na dake na ce kana nufin baka san da ita ba idan na san da ita me zai sa na aikata wani abu na sirri na a ɗakin da mamaki na kalle shi domin tabbatarwa tsantsar gaskiya na hanga a idonsa don haka na danna yatsun hannuna da ƙarfi suka ba da sautin kasan ƙasan zuciyata na tunanin menene sirrin nasa idonsa a kaina ko kyaftawa baya yi nima na ɗauko muka ma juna kallon ido cikin ido Duk da tsohota da na yi da hango masifa cikinsu ban janye ba, na fara faɗin tabbas na ga kyamara a falonka, tana nan saitin hoton ku kai da su moma, inda fulawa ɗin nan take, hakan ne ya sa na zargin kai ka saka kayarka saboda tsaro. Hmm, kawai ya faɗa yana janye idanunsa, sai kuma ya taso ya dawo inda nake zaune, gani ne kawai ya rungumo ni jikinsa, na wuro idanu don mamaki, shi kuma ya lumshe nasa tare da sumbatar gocina a hankali. Shigar sun barce ta saka ni limshe nawa idanun ma tare da ƙanƙame shi. Cikin kunne na ya furta, I am proud of you my friend. Da sauri na waro ido na ina kallon sa sai ya ɗaga min gira ɗaya na wani miskilin murmushi. Sannan ya tada ni zaune shi ma ya tashi ya fita. Baki da idanu da hanci duk na saki ina bin sa da kallo. A ƙasar raina ina tambayar me ke damun gai ɗin nan ne wai. Ba ni da mai bana amsa don haka da miƙe na cire hijab ɗin na yi kwanciya ta. Ɗaki sai ya koma ya ɗauko wani abu kamar karamar ball ya ajiye saman tebul ɗin gaban gadon. Sannan ya manna wani dogon abu a jikin 'yar ball ɗin. Ya ɗauko laptop ɗinsa ya kunna. Shiru na kusan mintuna uku. Ya ƙura ma abin nan ido zuwa can ya fara wata karamar kara ɗi Sai kuma karamar danja a cikin abin da ya manna ɗin. Shi ma tana kawo haske ja da ɗaukewa. Marmashin takaici kawai ya yi a zuciyarsa yana ma Allah godiya da bai taɓa kusantar mu Munaya a ɗakin nan ba, don tabbas ga CCTV kyamara ya gani a ɗakin. An saka ta ne can ta saman wardrobe yadda ko alama hankalinsa ba zai kai ba. Bai yi yunƙurin cirewa ba ya ɗauki kayan aikinsa ya koma falo don ya ga ita kuma ta nan a ina take. Yana ma shigowa tun a ƙofar tsakanin bedroom ɗin da falon ya gani, bai ma ƙarasa ba ya koma ciki. Kashe laptop ɗin ya ya ɗauke karamar bulb ɗin ya ɓoye. Duk wannan hidimar da Galadima ke yi Sauban na kwance bisa gadonsa ya yi ɗaiɗai yana kwasar barci. Gyara masa bargo ya saboda tasowar hadarin farkon damina da iska ta fara kaɗawa sanyi ya busa. Daga nan ya kashe masa fitila ya fita zuwa ɗakin Munaya. Ita har ma tayi yi bacci tana kankaba da fulo saboda sanyin hadarin da ke busawa. Gadon ya hau da warware barkon ya lulluɓa musu, daidai iska ta taso mai azabar ƙarfi. A rikice Munaya ta jiyo ta ƙanƙame su saboda tsorata. Rike ta yi sosai yana faɗin, kar ki karya ni. Babu shiri Munaya ta buɗe idonta tana ƙanƙame shi ta ce, wai me yasa ba za ka ke kwana naka ɗakin ba ne? Ke me yasa can ɗin kika je Indiya kika gaje min ɗaki? Shiro ta masa bata amsa ba, amma yana jin alamun murguɗa bakinta a kan ƙirjinsa. punishment ya tabbata a gare ki yallaɓiya da sauri ta ce wallahi a'a in ba haka ba za ka koma saman sofa ne ai kai ma haka ka min a ɗakinka uhum madam ziwa to ai ni ma don kar ki murƙushe min abin cikin kwan cikin barci ya sa ni kwantawa a nan zan ba shi amsa aka kwaɗa wata tsawa da ta saka mu rungume juna babu shiri sai kuma ruwa ya ɓalle da wannan damar galadima ya yi amfani wajen canza salon kwanciyar tamu Tun ina nuna bana so har salansa ya saka ni cikin layi. Da asuba tashi na yi ina ta zumbure-zumbure bai ce da ni uffan bai shiga toilet ya tsarkake jikinsa. Bayan ya fito ni ma na shiga. Baki ya taɓe yana wani ɗage gida ɗaya tamkar ina kallon sa ya fice. Sai da na sha kuka na sannan nayi wankan tsarki. Na sami ke saka ni biya magaladima Insha Allah, zan ɗauki mataki. Idan babu abin cikin kwan ba, na san in har yana nan babansa zai ta samun bonus. Bayan na idar da sallah ban kuma barci ba, sai na gyara ɗakin na wanka. Shirin fitar ma na sake yau don baba ƙarami ya ce min ƙarfe goma na safe zuwa 11 za su tafi. Kammalawa ta kenan ya shigo ko kaɗan ban ji alamar shigowarsa ba sai da na gama fesa turare ina ƙoƙarin ajiyewa. Na hango kamar mutum a tsaye a bayana. Da sauri azamar juyowa, da yake yana gab da ni kaɗan ya rage na faɗa masa a jiki. Na dai samu na ɗan yi baya na jingina da miro ina tura baki. Ko motsi bai yi ba shi kan bai kuma janye idonsa daga kallo na da yake ba. Haushi ya kama ni ni na bi jikin nawa da kallon ko zan ga abin da yake kallon. Ganin wa babu wani abu da ya faru na dago na kuma kallon sa? Wai yallaɓai me kake kallo ni haka? Ɗan yatsansa ɗaya ya saka ya ɗan shafi girarsa yana gyara tsayuwa. Abin cikin ƙwan mana, ya faɗa cikin basarwa. Ta gefensa na raɓa zan wuce ina faɗin ai lokaci kaɗan ya rage maka ka bar ganin nasa. Da sauri ko hannuna na jiyo muka kalli juna. Bayan idanunsa ya saka cikin nawa. Kina zaton idan na bar ganinsa ke ma za a ci gaba da ganin ki? tumbar mashi na ina janye idona daga cikin nasa na ce, kana zaton kashe ni za ka yi nima? ma? Cire ma Cire maganar ma zato. Kalansa na kuma yi cikin yanayin da shi kansa bai taɓa zaton ina da shi ba na ce, sai ka fara shiri. Shi ma a dake ya ce, dama a shirya nake kullum. Na marmasa ina kokarin cire hannuna daga cikin nasa amma ya hana ni damar hakan. Kalansa na kuma yi na ce, ko har lokacin ya yi ne. Fisgoni ya yi na koma da baya ya manna ni jikin miro ɗin tare da mai da hannuna baya ya riƙe. Ya matse ni da jikinsa, fuskarsa gab da tawa tamkar zai haɗa bakinmu, yayin da idonsa ke cikin nawa. Wani miskilin murmushin gefen baki ya saka yatsansa yana zagaye jan bakin da ke kan labbana. A hankali cikin muryar nan tasa mai kama da an masa dole ya fara magana cikin karsashi ko Ubangiji yakan yi hukunci ne ga bawan da ya bijire ma umarninsa. Ko da a ce zubar da wannan cikin kika yi dole ne sai kin kuma ɗaukar wani. Zubar da shi na daidai da haihuwar yara goma a nan gidan kafin na aika ki inda shi ma ya tafi. Ya matsa labbana da ƙarfi Wani zafi ya ratsa ni sai ga hawaye a kumatuna. Ya saki labban ya dangwala hawayen da ɗan yatsansa. Nuna miya yana lalle mamsin abin cikin ƙwan. Kin cancanta 100%. Amma bayan abin cikin ƙwan fa akwai ƙarninsa. Please bar kuka my dear friend. Ya ƙare magana da sumbatar labbana sannan ya sake ni ya ja baya. Ko da ya sake ni sai na yi murmushi kawai. Sannan na juya ina fuskantar miro. Foda na ɗauka na gyara fuskata na sake saka jan baki kaɗan kamar yadda na saka ɗazun. Tsayawa ya cike da mamakin abin da na yi, na ko in kula yana kallo na, me wannan yarinya take shiryawa ne haka? Kafin ya samu amsa na jiyo gare shi fuska ta ɗauke da murmushi, na raɓa zan wuce sa. bi na kawai yadda kallo na je gaban wardrobe na buɗe alkyabba na ɗauko na sanya sannan na ɗauki handbag ina kallon sa. Har yanzu fuska ta ɗauke da murmushi. Gida ya ɗaga min shi ma yana wani ƙasaitaccen murmushi ya juya ya fita ba tare da ya kuma magana ba. Yana fita na sauke ajiyar zuciya ina dafa ƙirji. Wallahi ni kaɗai na san dukan da zuciyata take yi. Kaɗan ya rage ya ranfo a tsorace nake. Kalamansa ne suka shiga dawo min cikin zuciyata. Me wannan yake nufi wai? Shin ba za ki bari ta ɗauki dodon kunnena da sauri na gyara yanayi na na ɗago muka haɗa ido. Ashe yana bakin kofar bai tafi ba. Ban ce komai ba na biyo bayansa. A falon farko na iske kwangina suna gaida shi, hannu kawai ya ɗaga musu ya fice abinsa. Tsayawa ne muka gaisa ɗaya a cikinsu ta yunƙurin karɓar handbag ɗina. Na iske har ya shiga mota ni ma aka buɗe mun na shiga. Handbag ɗina ta miƙo mun tana faɗin ranki ya daɗe, ana buƙatar mu ne. Murmushi na mata na jiya na kalli Galadima don jin mai zai ce. Kansa ya girgiza alamar a'a. Juyawa ni ma na na girgiza mata kai, ta mana addu'a tana rufe ƙofar. Tunda muka tafi babu wanda ya ce ufan, yana ta latsa wayarsa. Ayafat muka nufa kai tsaye. Bayan motocin sun tsaya sarkin mota na yunkurin fita ya ce two minutes. Sarkin mota ya ce to ranka ya daɗe. Ni ban fahimci me suke nufi ba. Na ga dai sarkin mota ya fita mu kuma ba a buɗe mana ba. Sai kawai na kai hannu zan buɗe. hannuna ya riko na jiyo ina kallonsa har yanzu idonsa na kan waya ajiye wayar yayi ya jiyo yana fuskanta ta ina yunkurin tambayar lafiya na ji labbana cikin bakinsa ya salam na faɗa a zuciyata sai da ya shanye jan bakin labbana tas sannan ya sake ni yadda kuka san gunkiya ka na koma masa ya buga yatsunsa biyu saitin fuskata suna ba da ƙara ɗas ya ce gargaɗi first and last da zan gan shi a bakinki yayin fita Har ya fita ban iya motsawa ba sai da aka buɗe murfin ɓangaren da nake sannan na iya sauke numfashi. Na gasa fahimtar damuwar gai ɗin nan kwata-kwata. Fita na yi nima yana tsaye yana jiran fitowata a tare muka jera muna tafiya yayin da dogaransa ke take mana baya. Ya wani ya fuska tamkar ba shi ne ya gama taɓargaza ba a mota yanzu. Mutane sai kallon mu suke, masu hulma na yi masu nuna muna yi. Ni dai duk sai na ji wani iri shi ma tsaki ya ɗanyi ya tsani kallo. A mamaki na duk sai na ga 'yan gidanmu ma a wajen. Gaggaisawa muka shiga yi muka riƙe hannun juna ni da Munufiya muka ƙarasa inda inna. Gaishe ta na yi na ce sa'ar fa suna gida za su zauna da maman ku mana. Kai innar ya za bar su wajen muguwar nan? Ba ma gara maman Fauziya ba ko mu zo wajen mu? Murmushi kawai innar mu ta yi ta ce ashe ba za ki canza ba munaya. bata fuska nayi ina faɗin kai inna. duk canzawar nan da na yi murmushi suka yi ita da munubiya a kuma daidai time ɗin ambulance ta shigo airport ɗin sai mota biyu a ta, sai motar police guda ɗaya gaba ɗayan mu hankalinmu sai ya koma can galadima ya ƙarasa wajen ambulance ɗin yayin da sauran motocin biyu sauban da nuren baba karami dadi da ya shafi'u da ya nasir da ya hamis suka fito su bai fi da mintuna sha biyar ba aka fara kiran sunan waɗanda za su tashi a jirgin. sai kuma ma'aikatan wajen mutum uku suka iso wajen ambulance ɗin aka fara ƙoƙarin fidda Abba. Hankalin jama'a da yawa ya tashi a airport ɗin saboda tausayin Abba, mu kan kuka ma mu suke yi. Muna kallo aka gungura gadon aka ɗora shi har zuwa ga jirgin. Su masu inda suka shiga ita da Baba karami da Sauban. Runguma juna muka yi ni da Munubiya mu ma muna kuka. Galadima bai fito cikin jirgin ba sai da ya ga komai ya daidaita. Yana fitowa babu daɗewa jirgin ya ɗaga zuwa sararin samaniya, yayin da mu kuma muke bin su da addu'o'in fatan alkhairi da samun sauki. Maman Fauziya ta matso ta kama hannunmu ni da Munubiya tana mu da faɗa mana mu bisa da addu'a insha Allahu da ƙafarsa zai dawo. Ganin mun shirin tafiya na taka inda Galadima yake tsaye da Nuren suna magana. Tun ɗazun ina lura da shi ya kafe ni da idanu. yanzu ma suna maganar amma idonsa na kaina na ƙaraso gare su nuran da ke ta fara'a ya ce gimbiyar mu barka da hantsi murmushi ne sannan na gaishe shi ya amsa yana tambaya ta yaya jikina na ce alhamdulillah na warke ai to Allah ya ƙara afuwa gimbiya ya faɗa yana matsawa gefe domin mu waje Galadima da ke kallo na hannunsa duk biyu cikin wandon sky blue ɗin shaddarsa da tsawon rigar iyakarsa rabin cinyarsa ya ce lafiya Dakewa ni ma na yi cike da jan ajina na ce ƙalau, don Allah zan bi Munubiya please yallaɓai. Janye idanu sai daga kaina yana faɗin a wani farashi, kamar ya farashi ciniki muke yi. Hannunsa ɗaya ya fito daga aljihu ya shafa sajensa zuwa gemu. Cikin kafe ne da idanu ya ce kusan haka, kin san rayuwar ba ni gishiri in ba kamar da ake yi yanzu. Cikin son tura masa haushi na ce, ai ni ba na gane Hausa cikin Hausa. Really? lallai kin kuma sai ki ce ke ya ce baki na zumburo musu saboda haushin rainin wayan da yake min ga su munubiya kuma shirin tafiya suke yi kin san wannan bakin kika bari na kama shi a airport din nan hmm idanu na kake tunanin za ka yi kenan kuma turowa sai na nuna miki ya faɗa yana matsowa bayan na matsa da sauri zuciyata na harbawa anya kan galadima ɗaya kuwa kwafa yana kallon agogon hannunsa yana ƙoƙarin zaro waya daga aljihun gaban rigar da take ringin. Ni kuma na harare sa a zuciyata ina faɗin mara kunya, ai na san za ka iya. A fili kuma na ce please yallaɓai ni dai ba don halina ba. Bai bani amsa ba sai sallamar da na ji ya yi a wayarsa a kan kunne. Ji ne kawai ya ce Harun kana ina ne? Ban san wace amsa ya bashi ba. Na ji yana faɗin o'ke idan ka tashi sai mu haɗu. Daga haka ya yanke wayarsa nan ya kalle ni. Miki hmm, me kike cewa? Haushi tamkar zai karni na ce please mana autan mama. Murmushi yana da lips. Wallahi yarinyar na. kin gama raina ne? Ni ne ma autan? La na ma manta ashe kai fa na tsakiyar mama ne. Kar ma ya sau ban ya ji ni. Kin san Allah na damƙe ki a airport nan sai kin faɗa min da wa kike. Dariya ne ina ɗaga masa yatsu biyu kar ka dami yallaɓai. Zan yi maka tsarbar sweet and biscuit Da sauri ya yunkurin damƙo hannuna, ganin zan gudu yana rukowa muka ji an ce hello a bayanmu. Ba tare da ya saki hannuna ba duk muka wai gani da shi. Matashiyar budurwa fara kal kuma kyakkyawa masha Allah. Dandanan ya tsuke fuska tamkar ba shi ne ya gama murmushi ba yanzu. Ni ma ban san murmushi ya gushe mata wa fuskar ba. Bai yi magana ba sai ni ce na ce lafiya kuwa? Yanda dai magana cikin rainin hankali ya saka yarinyar riƙe haɓa tana taɓa baki tana faɗin, ke kuma fa? Kamar zan yi magana sai kuma na share ta kawai. Galadima na kalla fuskata a cunkushe alamar fushi. Ɗayan hannunsa ya ɗaga min yana taɓa fuska alamar shi fa babu ruwan. Na tura baki tare da juyawa zan bar wajen. Hannuna da ke cikin nasa ya kuma damƙewa da kyau. Hakan ya sa ni dawowa baya tamkar zan faɗa jikinsa. Amma na yi jarumtar turjewa ko don jama'ar gidanmu. Dama a jikin wasu motoci muke. Sai kawai ya fusgi hannuna muka shige tsakiyarsu. Ya manna ni jikin mota shi kuma ya min rumfa. Ban ankara ba na ji bawan Allah nan Jikina kawai rawa ya kama yi saboda tsoro, wallahi ban taɓa tunanin da gaske yake zai iya hukunta bakin nan nawa a airport ɗin ba. Ita kanta budurwa nan idanu ta zaro waje cikin wangala baki. Noren da shi kaɗai yake saitin da zai iya ganin mu sai kuma wasu tsirarin mutane da ke nesa da mu. waɗanda ba lallai ne ma su fahimci abin da ake ba. Kaucewa kawai yayi daga wajen yana tuntsura dariya. ‘Yan gidanmu sun ga lokacin da Galadima ya ja hannuna muka shige tsakiyar motocin, amma ba sa hango Tsabar gurma irin ta maman su Hamid da Momi da maman Safara'u sai suka shiga ƙoƙarin son ganin me muke yi a wajen. Su duk tunaninsu wata maganar banza na budurwar na yake shuka min rashin mutunci. don duk a gaban su ta zo wajen har riko min hannu da yayi duk da ba sa jin me muke faɗa don muna nesa da su ne ya Sabi'u da basu lura da abin da ke faruwa ba suka shiga musu magana, ina za su je su zo su ajiye su gida su fa wajen aiki za su je ina ba su saurare shi ba sai da suka zo saitin da za su iya ganin mu a tare suka zaro idanu baki da hanci duk sun shiga mamakin ganin Galadima na kisin ɗina ai babu shiri suka koma baya zukatansu na tukuki da jifanmu da kalmar 'yan iska fitsararru. Yowa ya ce ku je gani, ƙazantar da baka gani ba sunan ta tsafta. Yana saki na kunya ta saka ni faɗawa ƙirjinsa na ɓoye fuskata. Hannayensa ya saka ya zagaye bayana yana dalla ma yarinyar nan wata muguwar harara da ta saka hanjin cikin ta kaɗawa. Babu shiri ta bar wajen tana maƙyarƙyata da tunanin galadima ko dai kurma ne da gaske. Direba ɗinta da ke kallon komai tun ɗazun ya tuntsire da dariya yana faɗin, Allah ya ƙara, ba na faɗa miki shi ba na wasan yara bane ne ba, banda jaraba kin bi kin nanike min bawan Allah daga haɗuwa a jirgi, kin bi kin addabi rayuwata sai na nemo miki lambarsa. Ai ni na ma gode ma Allah da kuka sake haɗuwa ya kuma nuna miki ainihin halin sa Sai da na faɗa miki bai ma daɗe da yin aure, ke ɗararriya kika ce aurensa bai dame ki ba. Yadda ta daka masa tsawa ya saka shi firgita ya suna yana neman affarta. Cike da masifa ta ce ta da mota mu koma gida. Amma ma kin manta jirgin ku ya kusa tashi? A tsorace ya yi maganar. Harara ta dalla masa ta ce ubanka ne ya biya min kuɗin jirgin? Wasu yawu masu raɗaɗi direba ya haɗiye yana girgiza mata kai. Ya buɗe motar ta shiga sannan ya rufe shi ma ya zagaya mazauninsa suka koma inda suka fito. Na san dai kun fahimci yarinyar nan ce da suka zauna waje ɗaya a jirgi ita da Galadima ran da zai zo. Ganin ta bar wajen Galadima ya murmushi sannan ya fara ƙoƙarin ɗauko ni daga ƙirjinsa. Ban yarda mun haɗa ido ba na bar wajen, sai kin dawo, ya faɗa a hankali. Kasa daurewa ne sai da na waigo don tabbatar da shi ne maganar ko kuwa dai wani ne. Ido muka haɗa ya janye nasa cike da basarwa yana taɓe baki. Ni ma harara na watsa masa ina barin wajen. Tun da na taho maman Safara'u da maman Siya Hamid da Momi suka zubo min ido, ni kuma fahimtar kallon kurla da suke min sai na canza salon tafiya da kuma haɗe fuska. Na nufi zuwa wajen gungun yaran gidanmu masu aure da suke hira. Suma ma duk na suke yi na musu murmushi ina faɗin, lalle muna da cin ragunan suna kwanan nan ashe. Dariya duk suka yi Firdausu ta ce, yariman namu shi kuma da kwaɗayin naman suna ya zo. A rana na zuba mata ina kai mata bugu, ta waske ita ma tana dariya. yayin da su Munubiya ke taya ta. Mun gaggasa tare da tambayar lafiyar juna, muka ɗan taɓa hira kaɗan da alƙawarin duk zan je mu gaisa. Su ma suka ce za su zo tunda ba yanzu zan koma ba. Daga nan muka yi shirin tafiya. Siyama da Zara ana ta mana iya yi su masu motar hawa, da yake kowace a motar da ta zo. Ni dai ni da Munubiya ya Marwan ya ɗauke mu muka tafi. Tun da na bar wajen Nuran ya zo ya tasa Galadima da tsiya, wai dama haka yake. Rashin kunyar tasa har a gaban surukai. Banza Galadima ya masa ya shige wasa mota ya barsa yana iskancinsa. A nan suka tafi suka barsa da yake da mota ya zo shi ma. Galadima na barin for gidanmu ya nufa ma. A lokacin 'yan gidanmu su ma sun isa gida. Suna ta ƙananun magana akan abin da Galadima da Munaya suka yi. Don sai da suka ba mu sauran labari. Nan fa suka kacame da zancen har da ƙarin ƙarya a kai. Wai ba kis kawai suka yi ba. 'yan gidan su Munaya Annamimat. Ita dai maman Fauziya bata ce ƙala ba sai ma dariya da zancen ke bata. da yadi kuma bai dawo gidan ba. Daga nan wajen aiki ya wuce yaran gidan ma kowa gidanta ta koma basu biyo nan ba. In rawar da Gwaggo Safiya kam gida suka shige ana sauke su, na haka basu ji komai ba. Galadima bai shiga gidan ba sai ya nemi iso gidan Innaro, Habiba ta fito ta masa jagora. In na rauna falo tana cika da batsewa Goggo Safiya na lallaɓa ta akan ta kwantar da hankalinta. Ko da Kaladima ya shigo in na sai an taya masa harara take yi, yana kula da ita ta gefen ido. Ya murmusa yana zama saman kujera cike da tsokana ya ce, Sweet Granny, yaya dai? Harara in ta zuba masa sosai tana faɗin, me kuma ka zo min nan? Galadima ya murmusa yana mai da hankalinsa ga Gwaggo Gaishe ta ya ta amsa masa cike da kulawa sannan ta ɗaura da godiya da kwarara masa addu'ar fatan alkhairi. Ya ji daɗi sosai ya amsa cikin fara'a sannan ya ce, Granny, ina furar tsufa? Ai ba za ka sha ta ba. Nan ma murmushi Galadima ya yana mamakin wannan rikitacciyar tsohuwa. Ya ce tunda ba zan sha ba ashe ke ma ko ba kya je Indiya ba. Zabura in na rota ta mayar da hankalinta ga Galatima tana faɗin da gaske kake ko shakiyanci ne. Me suna ja'atu za su yi in ba dariya ba? Galadima ma hankaci ya saka ya rufe bakinsa kawai. gogo Safiya kanta sai da ta dara. Galadima ya gyara sai yana faɗin kar ki damu mu Insha Allahu tare da ke zamu tafi idan zamu koma. Daɗi ya kama na ta shiga saka ma Galadima albarka. shi dai murmushi kawai yake yi sai da ya ga Sinat sannan ya ce ya zo tafiya da sa'a Ayan ne babu musu inar wata miƙe da kanta zuwa gidan don ta kawo masa su bayan fitar da Gwaggo Safiya ta ba ma Galadima a kan darin Inaro kar ki damu Gwaggo ai dama kowa ya san idan sun kai irin wannan age ɗin sai da lallaɓawa Allah dai ya ja mana ransu amin Gwaggo Safiya ta faɗa cikin jin daɗi Tun da 'yan gida su Munaya suka ji wai Galadima ne da kansa ya zo tafiya da su Aryan, sai zukatan suka kuma tunzura. Kowa tana ganin hakan salon munafurci ne. Maman Fauziya ta kawo mai innaro su, dama suna ɗakinta. Dan maman Siya Hami suna dawowa ta ɗauki jakar su Aryan ta kai mata, wai sai dai su zauna wajenta, ita ɗakinta babu fili. Maman Fauziya bata ce komai ba ta karɓi su Aryan tana jinjina baƙin hali irin na jama'ar gida. amma kuma yanzu sai gasu su ne da jin. Ita dai in na rako a kanta ta jawo hannunsu, Zainab ta ɗauko jakar kayansu suka taho. Ko da suka zo ma sai Galadima ya ce a bar kayan nasu, su kaɗai yake buƙata. Ya ajiye ma gogo Safiya da Innaro alkhairi ya fito riƙe da hannun a yayin da ke ta murna. Innaro har wajen mota ta rako su bata koma ba sai da ta ga tafiyarsu. Tana komawa gida ta waɗa kayan tafiya wai gara ta haɗa ta huta. Duk ran da Galadima ya zo sai tafiya kawai. Ita dai Goggo Safiya dariya kawai ta yi, don maganar Galadima gaskiya ce. Lamarin ro yana buƙatar uzuri, ta tsufa sosai. Kawai dai Allah ya ba ta lafiya ne, don da wuya ka ga Innaro na kukan wani waje na mata ciwo irin na tsufa. Masifar da kam dai kusan an ce abin da ka yi ƙuruciya shi kake maimaitawa lokacin tsufa. Allah ka azurta mu da kyakkyawan ƙuruciya. A ƙofar sabon matsagaicin gidan motocin biyu suka tsaya, Cikin waɗanda suke a motar baya ɗaya ya fito ya buɗe motar farko. Hamshakiyar mace ce mai ji da mulki da kuɗi ta fito. Kallo ɗaya za ka mata ka tabbatar ta gama samun duniya. Cikin tsantsar ƙaho da homa take zukar iska tare da taku ɗaiɗai irin na manyan mata. Cikin sauri aka buɗe mata ƙofar gidan ta shiga, gad ɗinta na take mata baya. A tsakiyar tsakar gidan ta ja tinga sai hurawanci take yi tana harare-harare. Ɗaya cikin gad nata ya ce ma, nan shine ɗakin da yake. Bata ce ufan ba ta da takawa daidai har zuwa ƙofar ɗakin. Hannu ta ɗaga musu alamar su dakata dukansu baya suka ja domin cika umarninta. Zaune yake a kujera an ɗaɗɗaure shi kallo ɗaya zaka masa ka tabbatar a galabaice yake. Shigowarta bai sa ya ɗaga kai ba balle ya motsa. Ya san dai ba zai wuce ƙarfin da suka kawo sa wajen ba ne, sai dai jin ƙamshin turaren mace ya ba shi mamaki. Hakan ne ya sa shi ɗago idanu domin tabbatar da yaren hancinsa. Bakinsa na rawa ya ce wace ce ke? Ba ta ba shi amsa ba sai ma kujerar da ta irin wanda yake kai ta dining ta zauna. kafa ɗaya ta ɗora a kan ɗaya tana wani cika da batsewa. Yaro baka isa sanin ni wace ce ba, sai dai ci gaba da ɓata min aiki zai saka ka sani na. Murmushi Muftahu ya ya ɗago idanunsa yana mata kallon rainin wayo. Sanin ki dama aikin banza ne a gare ni. Aikin ki kuma da kike ikirarin ina ɓatawa duk da ban san shi ba ki sa a ranki yanzu ne na fara ɓatawa sai ki shirya nuna min ke ɗin wace ce ha ha yaro bai san wuta ba sai ya taka wuta ba ta san yaro ba sai sun ƙulla karen farauta yaushe ubangidan naka ya fara koya maka irin sa haka kin san zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo farin kai lallai zan haɗa da kanwar da maɗaukin nata duk na koyar da su darasi shi kansa Samir ɗin bai kai darajar karen gidana ba balle kai yaronsa Marmashi Muftahu ya yi, hmm, sai yanzu na fahimta. Sai dai zan tunatar da ke abin da kika manta. Wanda kike yi don shi bai ma san da zaman ki ba. Kin ga ashe ihu kike yi bayan hari. Hmm, abin dariya. In bai fahimta ba ai zai fahimta lokacin da saƙon sunana da gawar ka suka isa a gare shi. Yanda ban haifi magajin masarautar Gagara Bado ba, Zina bata isa haihuwar magajinta ba, wallahi. Idanun Muftau ya tsira mata sai yanzu ya fara kamar ne ɗaya daga matan tsohon sarki Abi da suka bar masarauta bayan shekaru biyu da fara jinyarsa. Ba shi da wayo a time ɗin don daga su har Galadima ba za su wuce sabon yas ba. Sai dai sun taso sun ji labarin bijiyewar matan a lokacin da za a tafi da Abi Indiya. Dama shekaru biyun da suka zauna ba su taɓa saka hannu a jiyarsa ba, sai Moma ke ta fama. Marin da aka zuba masa ne ya saka shi dawowa daga dogon tunanin da ya tafi. Tunanin me kake yi karen farauta? Jajayen idanunsa ya zuba mata sai kuma ya kwashe da dariya. Sai da ya yi mai isarsa sannan ya dakata tare da tsuke fuska. Ina tunano mummunan fuskar ki ne. In ban da abinki me na kishi da abin da kika bari da kanki. Na san dai moma ba ita ce ta hana ki haihuwa ba ai. Ina son ki sani. Ban isa kare Galadima ba dama amma kullum cikin kariyar wanda ya halicce su yake a tunaninki ɓata sunansa da kika yi ne ke nufin ba zai maki masarauta mai ɗimbin tarihi da girma ba kin yi kuskure babba wallahi dan kin saka kanki a ramin damisa duk ranar da galadima ya gane ke ce kika saka a masa ɓatanci a jarida wallahi sai kin yi nadamar rayuwarki bayan hannu ta saka ta bugi bakinsa gefe ya yi da kansa yana murmushi ga jini na zuba a gefen bakin da yake hannunsa a ɗaure suke kafin ni na nadamar kai ne da shi za ku yi don yadda kake a tarko na shi ma yana can a cikin sawawa kawai kai aboki mai gaskiya ko zan shayar da kai mamaki domin sai ka ga gawar Samir a gaban ka kwance kafin kai ma ka bi shi baya dawo da kallon sai gare ta yana murmushi me yasa kika tsorata tun ban ƙarasa ba galadima muruci ne kuma kainuwa ne gashi da kalin majina kina hawan sa zamewa za ki yi wallahi Ina tausaya miki yayin da tunaninsa ya waiwayo kanki, dan yanzu aikin manyan ki ne a gabansa ba naki ba. Ɗana masa tarkonki kuwa tamkar kin tado damisa ne daga barci. Hakan kuma fitina ce babba a gare ki da shi kansa karen farautar taki Harun. Tir da zuciya, ni kaina da na san ma ke ce ba zan ɓata lokacina wajen bibiyar ki ta hanyar Harun ba, amma ban yi baƙin ciki ba ko babu komai na ribanta da abubuwa masu yawa domin ta sanar hakan na haɗa auren Sunna gashi har da ribar ciki magajin Galadima Samir kenan. A fusace ta ɗago kofin glass za ta kwaɗa masa ya ce relax relax mana giwar mata ai ban gama faɗa ba oke bakin ce za ki kawo min gawar Galadima ba sannan to me kuma na fusata haka da wuri ni ina kuma tabbatar miki in dai Galadima ne zai zo daga lokacin da ya san ina nan tabbas zai zo banza karyar farautar wasu na tabbata ƙarya kike yi ba aikin kanki kike ba ke ma saka ki aka yi lallai ke kicin ki ya faɗi ƙasa matar sarki mai faɗa a ji irin sarki Saifuddin ce ta kare a haka abin kai co abin jaje tur dariya ta kwashe da shi tana ta hannaye sai kuma ta matsa gab da mafitahu tana magana cikin kunnensa lallai bayan Samir akwai magajinsa a gagarba dau ashe oh sai yanzu kika fahimta ashe Karen Samir za ka mutu kai da Ubangidanka, sai na saka wannan zuciyar tasa ta buga, wannan shi ne ƙudurina. ha, lallai abin dariya, ƙudurin wasu dai, don ke naki ba mai mahimmanci ba da kuka kasa saka zuciyar Samir bugawa a lokacin da ƙuruciya da rashin sanin kansa ke damunsa. Me yasa kuke tunanin za ta buga a lokacin da ya gama tanadar makaman yaƙinsa? Ranar shiga filin daga kawai yake jira. Na gaji da tattaunawa da ke please. Kai ma ka ce wani abu yaro don haka mu zuba. Kwana uku kawai za ka ga gawar Samir a gabanka. Bata jira ya ba ta amsa ba ta fice daga ɗakin tare da jan ƙofar da ƙarfi. Idanunsa kawai ya rintse baya tsoron ta, amma yana tsoron na Harun. Dan Galadima ya riga da ya yarda da Harun 100% ba zai taɓa kawo zai cutar da shi ba. Wayyo ya shiga ya san babu wani abin da Galadima zai iya bibiya tare da shi. Da sauri ya girgiza hannunsa saboda tunawa da agogo. Jin agogon tare da shi ya saka shi limshe ido yana ambatar alhamdulillah. Matsala ɗaya ce baya ganin agogon saboda hannunsa yana a baya ne. Amma duk da haka zai guda idan za a dace. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa da Dausayi TV Channel domin ganin shin wane agogo ne Muftahu ya tuno da shi.